kafu tafwid to bismillahir rahmanir rahim <clears throat> mai risala ya ce wani kahu tafwidi ja'izun auren shuru daga sadaki to ja'izi ne halas ne a tafwid shiru in ba ka san tafawidi ba wa huwa an shi shine waliyai su biyu su kwaɗu da shaidu a ƙulla shi shi mai shi auren wala yadhkurani sadakan amma ba a mace sadaki ba ila ana jiran sai wanda ya zo shi ne zai yanke sadaki bai zo ba an sa ranan biki ranan biki yi, ranar ɗaura aure ya yi. Ga shi ba a yi a kan sadaki ba can waliyai ko ƙila uwan yan tana da ƙarfi, ko ƙila wani a gidan yana da ƙarfi, ana jiran sai shi ya faɗa galibin irin wannan matsalan akan same ta musamman ga yarinyar da za a aure mahaifinta ya rasu ko kuma wani mahaifi ne wanda ya riga ya sallama komi ya sallama wajen wani dan uwan shi kuma irin yan uwan nan ne ka san wani sai ka jingina al'amarin yanka gare shi kana ganin dan uwanka ne in ba sa'a ba kai in ma daga ƙarke ba kai da gaske ba sai auren ƴan ya lalace An ma tunkare shi ma zo bai ma saurare su ba shi wutar ka ciki kamar ma bai jin ƴan shi ce kaga wani wani yana da matsala wallahi ya'yan shi sai ya dauka ya'yan da ya haifa su ne kaɗai zai tsaya ya kula da al'amarin su ko dan wani ne aka jingina maka al'amari ai ka taimaka ai daraja ne ma a jingina ma ai wani ba jingina mushi ba to ya zama ana tunanin wani kila ya ce dubu to ai uwan ta ce a yanke dubu talatin ne ai kila wani shi kuma can ya ce a yanke dubu kaza ne aka fito to a hada shawara shawara biyu buga shi har daura aure ya go jama'a su. zai yiwu haka ne aka samu irin wani matsalan ko kuma dai wani dalili muta dai sun kasa ittifaki ba a tsayi da sadaki ba gashi ranar aure ya zo to sai malam ya ce ya halatta tun daga wakilai sun zo ko ango ya zo da kanshi bai turo ba ya zo da kanshi kila da abokani da komi an zo magana daura aure kuma wasu ba su yi ittifakin sadaki ba ba zai yi a ce mishi wannan ya ce a biya dubu talatin wannan ya ce a biya kaza wannan ya ce a biya kaza to zaɓa ba ba a haka ba kuma zai je ya biya maman ta ce ya kawo kaza ya aika da shi wancan kanin baban ya ce da aika kaza a aika da shi to sadaki nawa zai biya kaga ba zai yiwu ba saboda haka malam ya ce ya halatta in an zo taron sai a taru waliyi bayani wakili ko an goyi bayani sai a ƙulla auren amma me wato ba tare da an ambata sadaki ba sai a yi shuru me za a ce mutane su shaida bangaren sadaki ku shaida za mu je mu shawara mu hanzu ba mu riga mun yanke sadaki ba amma aure an riga an gama shi saboda haka da an yanke sadaki iyaka aika mu ango sai ya biya wannan sadaki su cigaba da zama auren su ba sai kuma an sake tara mutane ba an gano wannan ko hmm. shine wala yadhkurani sadaqan thumma la yadkhulu biha hatta yafrida laha amma shi an gwanka da ya kwanta da ita sai an yanke mishi sadakin wannan ba ana maganan wayan an daura auren ba za a kai mishi dakin shi ba amaryan shi ba a'a za a kai mishi amaryan shi ko kuma daga nan ma ce je doki mace shi ta bude ita to amma me kada ya kwanta da ita sai an farlanta mushi sadakin fa in farada laha sadaqal misli lazimaha idan an kawo mushi mata su can suna ta taro a taron bai yiwu ba ila irin wannan watan ne ba muna wani wata ne ne masu watan musulunci muna wani wata ne don yanzu wani da an tambaye sai ya faɗi wata masu karɓa ta gagalan galan dan giri gori watan wani wata ake safar ko sai ya ce to shikenan sai rabi'u awwal an an hadu wani zai zo daga kauye wani zai zo to ka saurara zuwa rabi'u awwal a gaya ma ko nawa ne to da aka kai mu shi kuma gashi ga amarya suna zaune sai ya ce to kin gane sadaki auren nan fa ba ba ke kare aka ɗora shi ba unguwan nan gidan wani ma an ɗaura auren nan gidan wani ma an ɗaura auren nan wani gidan wani dubu hamsin suka biya misali gidan wani dubu arba'in suka biya gidan wani ko kuma dai an yi sa'a ma daura auren wannan satin a unguwan nan duka duk dubu hamsin hamsin aka ce ga dubu hamsin ɗinki to shi ne ce fa'in farada ha sadakar misil da zima ha to a wannan lokaci sai ta karba sai ta aika ma gidansu can masu mitin ku ce an kun gawa mitin ɗin da ya toni na karɓi sadaki na nan ko haka ne ba shi kenan suka mitin su ita ta riga ta sha ta tsallake wa in kana aƙalla fahiyya muhayyaratun wato idan ya ce to kenan yanzu an ɗaɗɗaura aure dubu hamsin hamsin aka ɗaɗɗaura aure to ke ke haƙuri ga talatin da dai gidanku sun kasa yanke wani abu kuma gashi yanzu dai an bashi da mata amma an ce kada ya kwanta da ita saboda haka sai can sun gama shawara shi kuma nan ya ga can shawaran ya ci, ya kicin ya kuma an ɗaura lokaci kuma lokacin ya yi tsayi sai yake shawara da ita ce mata ce mata to ga talatin shine akalla fa mukhayyara ta samu dama ko ta karba ko ta bashi in ta ga dama ta ce ya ce ga dubu talatin ta karbi dubu talatin ɗinta sai ta aika ma iyayenta can masu taro yan mitin ba in sun sa rubuta a aika ma da kowa kwafi ita dai ya sun yi shawara dubu talatin zai bata kuma ta karbi dubu talatin ɗinta shi kenan fa in kare hathu furrika bainahuma idan can lokaci ya tsayi ba su yanke lokaci ba nan shi kuma bai iya ba ta sadakin da aka ɗaura aure a wannan lokacin ba abu biyun ya ƙi yiwuwa ta gaji da zama furrika bai na humato a raba auren kawai ta da gida illa an yurdiya ha sai dai in ya lallashe ta ya ba ta haƙuri ila ya ce mata to kin ɗaura auren da aka yi dubu hamsin hamsin aka yi ni dubu talatin zan baki sai ta ce a wannan dubu talatin ya ba zai yiwu ba sai ya radiya ha ki to ki lura na sha wuya fa ga ruwan sama ya duke ni ranar auren nan Ga shi kaza ya faru kuma kin ga nan ma ban gama gyaran ɗakin nan ba gashi dai kin shigo gidan kin ga halin da ake ciki nan ma ban gama ba kaga ai tana gani ne ko to radiya ha ya lallashe ta da wasu hujjoji da ya bata ta anshi dubu talatin ɗin ta yi haƙuri ba sai lale ya kai dubu hamsin da aka ɗaura auren kininta a wannan lokacin ba to in ta yadda to shikenan shine Allah illa an yurdiya ha sai in ya gamsa da ita ya bata hakuri ta karba. aw ya furida laha sadaqu misliha fayalzimaha to ko kuma sai ce a'a sadakin tamkanki yazo wannan ba magana idan ta ake nema ba sadakin tamkatta irinta tsararta a shekaru da ilimi sadakinta misali 70 ne ko da kuwa sa'o'inta da aka yi mata auren aka yi musu aure a wani lokacin 100 aka biya amma sadakin da irinta wanda ya fi cancanta dubu saba'in ne sai ci to ga dubu saba'in ba sai mun jira su ba to a nan wurin ba a jiran shawaran waliyai ba a jiran shawaranta kuma a wani lokacin lazima halalle ta karɓi wannan kuɗi an gane wannan ko saboda kuɗi zai iya zama kashi biyu zai iya zama a daidai lokacin kuɗin da aka ɗaura aure ba dole ba ne ya zama shine ainihin sadakin tamkan kawai an dai bada ne kawai zai yi misali sadakin ya kamata ya zama dubu saba'in ne kawai amma an ga dama ce dubu ɗari ɗari misali to in an ba da dubu ɗari ɗari ya zo ya ba ta shawara misali ya can ƙasa sosai ya koma da ita dubu ishirin ko dubu talatin ta ce ba ta yadda ba to sai tsallaka ya ce sadakin tamkanki dubu saba'in ne to wannan lazima ha aure ya tabbata za ta karɓa ne sai ta aika ma waɗancan su ko masu taro ba su gama shiryawa ba sa sarar da za su shirya in sun gama shawara sai ce ta aiko zance ya riga ya ƙare an gane wannan ko wannan shi ake ce kahu tafwid a ji kaje daura aure amma ba za a ambaci sadaki ba saboda ba su gama yanke sadakin ba ba su gama shawara ba ana na ana jiran wani ko munan za ga wani lokaci za a daura aure a ce ana jiran wani sai ya da daga Lagos to gashi bai da daga Lagos ba ya je Lagos ya makale ga tafiya galibi in ka fita ba kake da ikon ba kai da kanka ba wajen dawowa yanzu za ka saba saboda kanka ce nan nan Kaduna in Allah ya zan je Kaduna ne zuwa zahar za a yi zahar da ni a nan in ba sa ba sai an yi isha ka dawo ba to da ka samu ka je ka iski ba ya je da sunan bari ya je da daura aure bai samu dawa ba ga daura aure yanzu zo ga mutane ila ma wani ya faɗa fada ma cikin laluran da ya ma manta ma da magana daura auren ma gaba daya to kuma gashi ana jire kaga sai a daura auren shikenan sai a wuri sai a daura auren wuri. auren da aka shuru ba ambaci sadakin ba amma an faɗa cewa sadakin za a ambace shi nan kusa wa zartar da ahadu zaujaini Allah ya kare mu idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya ridda in fasakan nikahu bi talaqin sai a bata auren bi talaqin da saki an gane ko Ko karkila wasu malaman sun ce bi gairi talaqin ba tare da saki ne ba za a raba auren kun sa akwai bambanci tsakanin bata aure da saki da bata aure ba da saki ba bata aure da saki idan har ya zama an bata aure da saki in ridda ne asali bata aure na ridda talaqun ne ba'in kaddara ta sa tsakanin miji da mata suna zaune sai mijin ya ridda Allah ya kare mu to matan sai a ce ta dawo gida to ai ba musulunci ki ba ko to wasu suka ce bi talaqin saki ɗaya ne za a yanke mishi hukuncin saki da bayan ta koma gida sai yi tunani ya ce kai bari ya koma cikin musulunci to in ya koma cikin musulunci sai an sake sabon daura aure shine ba'in talaqun ba'in ne sai an sake daura aure sai ya sake biyan sadaki ya sake komi to in an raba da saki ne an ce bi talaki ne to in ta dawo tsakanin da shi giyan aure biyu ne amma in fashin ne aka ce an ɓata aure bi fashin da ɓatawa ba da saki ba to in ta koma gida sai daga baya ya ce to shi yanzu gaskiya ya ga barin musulunci nan ba alheri ne gare shi ba zai dawo cikin musulunci sai dawo cikin musulunci to auren da yana nan ya rabu kuma ba'i to in ya biya sadaki aka sake dawowa aure in an yi amfani da hukuncin faske ne to igiyan auren shi uku na nan so da ku riga lura in aka kuka zo cikin karar kuka an ce a raba aure bi talaqin da raba aure bi fashin to da bambanci an gane ko to nan sai gashi sun haɗe wuri guda an ce eh, in fasakha talaqu bi talaqin wa qarqila bi ghairi talaqin wa idza aslama al-kafirani thabata ala nikahihima idan kafirai biyu suka musulunta to shikenan sai su tabbata akan auren su ba za ce to da yaya aka daura auren a ce sadaki yin shi da ya bada kare karnuka goma ya bada <laughs> ai anna suna bada karnuka ko kaga mu a shari'a wannan sadakin yayi ai kaga sadakin bai yi ba to a wannan lokacin sai a ce an karba ya ce an karba ko kuma a ce kwalban giya ne ya bada katan kaza ko in talakawan arna ne tulu suke da tulu ne kike ko menene tulu suke samu abun nan wani kwano su ta zuba mai wuta su ta zuba mai wuta ka ji wurin na wari shikenan kuma su zauna haka na suna sha Allah ya kare to irin wannan sai ce tulu kaza ya bada na sadaki to ba za ce to yanzu ka musulunta a shari'a na musulunci ba a bada sadaki da giya da sauransu a'a ba ma za a yi maganan wannan ba sabata ala nikahi hikima duk yadda aka daura auren ya riga ya wuce miji da mata ne ko to shikenan wa idza aslama ahduhuma fa zalika fasqun bi ghairi talaqin to wa in aslama ahduhuma in daya daga cikin su ya musulunta fa zalika fasqun bi ghairi talaqin to nan wurin bata auren ake yi ba tare da saki ba Kafire ne guda biyu kun ji aikin da'awa sai ɗaya daga cikin su ya musulunta to auren ya lalace bigairi talakin ba tare da saki ba an gane wannan ko mun yi magana akan bambancin bacin aure da saki na bacin aure ba da saki ba fa idza aslamat hiya in ita matar ta musulunta kana a haƙƙo biha in aslama fil idda shi ya fi cancanta ya aure ta matuƙayya musulunta musulunta bata kammala idda ba kun ga daidai da karatun da muka fara yi yau wajen aiwa cikin cikin khidba ko neman aure kalmomin neman aure to tana cikin idda an zo an yi musu dawa ita ce musuluncin nan fa za ta yi shi ta musulunta shi kuma ya ce bai yi ba zai musulunta ba saboda aka sai ta musulunta aka ce to da ta musulunta aure ya lalace sai ta koma gida sai ga hidima ya ishe shi sai ga ashe zamanta a gida ne yana da amfani ko da da yana ga kama ko ta tafi ba amfani ba wani matsala hidindimin gida suka sa shi gaba ya ce kai ni ma dai fa bari musulunta to sai musulunta to shi fi cancanta ya aure ta wa in aslama huwa in ko ne ya musulunta wa kanat kitabiyatan ta kasance ita kuma kirista ce sabata alaiha to shikenan sai a basu ci gaba da auren su in kuma kaza ta ja zakara daga baya abu ya lalace irin yadda muke samun matsala za ga duk wanda ke hudda da aikin da'awa misali ke shiga kauyuka misali ko dazuzzuka ko cikin birane ne ma in aka ce ga miji da mata irin auren nan an shekara ɗaya biyu uku biyar ko goma aka ce mijin ya musulunta matan ba ta musulunta ba aiko da matsala ɗaiɗai ne za ka ga namijin ya iya kai labari in ma ya kai labari za ka to sai dai shi ya kai labari ‘ya'yan nan ko ba su kai labari ba sai ta janye su ko kuma in ‘ya'yan suna da yawa ka ga ita ta kwashe mafi yawa ta koma da su cikin kiristanci to amma in ita ta musulunta dama ka ga hukuncin shi daban saboda haka idan mutum ya musulunta matar shi kirista ce to shi ma za su tabbata a kan aurensu fa in majusiyya in ko matan ba kirista ce ba mai bautan wuta ne ko ko wata arniya ce can daban ba kirista ce ba fa aslamat hu, sai ta musulunta bayan musuluncinsa makana ha amma nan inda ya musulunta kana zaujaini to suna nan da auren su biyu wato mutane ne ba kirista ba wato majusa arna ne dai kawai to sai suka zo da aka musu bayanin musulunci shi sai ya gane sai ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sai ya musulunta ita kuma tana ta mutsu mutsu amma dai ba tashi a wurin ba ta ki musulunta to bayan dogon tattaunawa kafin a tashi a wajen har za a miƙe ta ce to nima dai ko na koma gida yaya zan yi nima dai bari in musulunta tun da dai a lokacin ne ba a rabu ba to kana zaujai ne to sun kasance ma'aurata ne wa in ta'akhkhara zalika faqad banat minhu amma in aka samu jinkiri faqad banat ta yi nesa min da wanda mijin idan da aka zo aka yi mata magana aka kira su ana musu nasiha su musulunta shi sai ya musulunta aka ɗauki dogon lokaci ana tattaunawa ita dai ba ta yi ta musulunta ba har aka tashi daga wannan waje har ya zama ƙila an kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku sai ta dawo ta musulunta to ba zauje ni ba ne, ba ma'aurata ba ne. ba ma'aurata ne ba sai dai a sake ɗaura aure amma wancan koka na zauje ne sun kasance ma'aurata ne domin wani lokaci za ka je tattaunawa ka iske ƙila ma sai ka wuni ka wani ɗan uwa shi ma da ya je na musu majusa dukansu majusu ne duk ba kiristoci ne ba yana ta musu nasiha a gidansu tun wajen azahar a yi sa kafin ma azahar din mijin ya musulunta amma matan sai da kai wajen mangaruba a gidan nan to wannan duk da yake mijin ya fita ana yana da zaune a gidan ne harkokin dai tattaunawa ne ake a gidan a jira wani a kira wani ma ya zama shaida wani ta je ta kira wani ana ta yi tun safe sai wajen girba sanin ta yi da ta musulunta to wannan kaga kana zauje inda ko an tashi daga tattaunawan tashi shine ya riga fita gidan yayi nesa kila ma ya tafi abin shi sai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu to kaga abin ya lalace kenan wai za a aslama mushrikun idan wanda ba musulmi ba ya musulunta wa indahu aktsaru min arba'i yana da mata fiye da hudu falyaktar arba'an to ya zabi hudun wa ya baqiyahunna amma sauran sai ya rabu da su tunda shi arne ba control yake da shi ba ruwan shi zai ta auren ne kawai to ya ji ya tara mata da yawa sai ya musulunta to sai ya zabi hudu sai ya haƙura da sauran yana da yancin ya tsuntsunta yana da yancin ya ƙura duk yadda ya ga dama dai ya zaɓi guda hudu in kuma an yi na wanda ya musulunta ya je ya gaya ma matan shi ya musulunta kuma ga kalmomin suka musulunta ya zo gaya ma malam ya rasu ga su da yawa kaga duka sai su ci gado ke yi eh mana da wannan shi ya zo ya musulunta ne ya gana wazi ya musulunta aka yi mai bayanin musulunci shi kuma yana da matan shi sun kusa 20 da wani abu ya je gidan ya tattara matan wasu na wancan gidan wasu na wancan ƙauyen wasu na yace to shi fa su sani shi fa ya zama musulmi suka ce to to ai mu ma mun riga mun zama musulmi tunda ka musulunta dukkan suka musulunta to ai bai san wani hukunci ba shi shi ko sallar ba ya iya ne haka mu samu mutum ya musulunta karatun sallar shi shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna shine fata shi shine sura tunda bai iya fata da sura ba shine fata shi shine sura har daga baya ana koya mai karatu ai iya ya dawo ya gaya ma malam ya ya fa an yi sa'a an ƙaru matan shi ma duka sun musulunta sai ya rasu to wace ce za ta yi gado wace ce ba za ta yi gado ba mata dai hudu ke gado to gashi wancan su ashirin da wani abu kuma gashi sun musulunta kuma gashi ya mutu gashi bai riga tsantsance wanne ne matan shi ba to duka sai su yi gado duka su ashirin an gane ko sai a kasa dama mata ana ba su nawa ne bisa abin na dukiya ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa takwas ko sai a ba su shi kenan Allah ya taimake mu wani mutum da ya karanta wani kahu tafawai da ja'izan wa huwa an ƙidahu wala ƙoranis